da faɗinta bai kai faɗin alƙalanci ba alƙalanci kuma malanta ce wadda faɗinta ya wuce faɗi na malanta shi yasa wata yarinya a kaduna ta so ta auri wani ubanta ya ce a'a ta rasa yadda za ta yi sai ta aiko mini musamman cewa a a zamanin abubakar gumi in haka ta faru abubakar gumi ba yana ɗaura wa 'ya'ya aure ba ko ba izinin iyayensu na ce gaskiya ne sai na ce me take nufi sai ya buga waya sai ya haɗa ni da ita sai ta ce to yanzu ba mu ne magada abubakar gumi ba sai na ce ba mu ba ne ce ba mu kai ba na ce shi mala abubakar gumi malami ne kuma alkali ne mu kuma ba malamai ba ne ma balle mu zama alkalai dakon malantan malamai muke muna gaya wa jama'a kawai so maganar cewa mu za mu iya abin da abubakar gumi yake yi abubakar gumi alkali ne da alkali da soja ku kiyaye ko sun yi ritaya in ta ɓaci suna iya shiga shikenan sun koma misali yanzu sojan ya ga ana yaƙi bayan shekara 60 ya yi ritaya in ya ɗauki bindiga ya sura shikenan kawai zai ci albashin wannan wata ya yi aikin soja haka alkali ko ya yi ritaya jama'a yana tafi a motar shi in ya ga rikici ya rikice in ya fito ya ga ta rikice ya zauna kan wani dakali to shikenan kotu ta haɗu haka abin yake a musulunci kuma haka abin yake a cikin doka har ta bature so da haka abubakar gumi alkali ne kuma malami na haka idan wani uba ya yi tawaye ba zai ɗaura wa yashi aure ba kowaye a duniya ko musulmi ko kafiri in ta je wurin abubakar gumi a matsayin shi na alkali zai tsaya ya bincika ya nemi uban da bayani in uban ya ki sai ya ɗaura mata aure ni na halarci ɗaurin auren da abubakar gumi ya yi wa 'yar gidan reverend father a falon shi kuma ba abin da ya faru ba abin da ya faru saboda mai alkali ne it is within his jurisdiction daidai ne falon nashi ya zama kotu yanzu ba falo ne na limamin fikihu mai karantar da risala ba da shi da almajiran da risala duk sai a kwashe su Aje a rufe na fata an gane amma falon yanzu ya juye ne ya zama kotu saboda haka da ya tashi daura auren bai gaya wa gwamna ba bai gaya wa kowa ba shi alkali ne kawai sai kawai aka gayyaci al'ummar musulmi ku zo daurin aure saboda haka ku ringa kiyayewa don haka 'yan zamani ku kiyaye ba wai don kaga kana jan baki irin wanda su abubakar gumi suke ja sai ka ɗauka kai ma matsayinka ba baka kai hancin silifansu na wanka ba ka kiyaye yawa mutane ya kamata kowa ya aje kanshi a matsayin shine zaman ka lafiya in ba haka ba gulab gashi nan na lantarki in ka hada mai wadda tafi karfin shi fashewa yake ya ce ba zai iya ba ba zai yi gwaninta ya haskaka maka ba dan ya burge ka sai ya fashe ya ce ba zai iya ba amma yanzu sai mutum ya ringa ganin wai ai su su ne su abubakar gumin yanzu Allahu akbar wasu ma wai sai suna ganin wai su ne su ibnu taimiyya na ce astaghfirullah <laughs> mun zauna kawai wasu ɗanyun ustazai kawai wani yana ganin ai su su ne ibnu taimiyya na ce jama'a eh gaskiya wurin na ya fi ƙarfi na aka ce me yasa na ce wallahi tallahi wurin ya fi ƙarfi na ba zan iya ɗaukan maganar ba wani fuffuke fuffuken tantabara matacciya ya ce wa shi wai ha ba mal ibnu taimiyya an kulla mutum a kurkuku malam saboda tsabar ilimi yana rubuta littattafai an kwace takarda an kwace biro ya koma yana rubuta musu a bango da gawayi aka hana shi sai ya zauna minti talatin sai ya nazari sai ya shirya littafi a cikin kanshi sai ya zauna ya ci gaba da karantar da almajirai in sun fita sai su kwafi kitabul iman gashi da haka ya rubuta shi kai yanzu kawai don ka iya arba'una hadisa sai ka ce kai ne ibnu <laughs> mala ai kai ko sunan ibnu taimiyya ka iya faɗi daidai mutane kowa ya san matsayin shi jama'a wallahi ne zama lafiya Allah ya taimaka na haka jama'a kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku nisanci laifuffuka guda